أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويوتي داود والقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wanda ya Allah godiya subhanahu wataala wanda ya ara mana rayuwa zuwa wannan safiya ta litinin 15 ga watan ramadan na arba'in. bayan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 20 ga watan 5 2019 nasalullahu khair hadha al-yawm wa khair ma ba'dahu wa na'udhu billahi min sharri ma fihi wa sharri ma ba'da insha Allah mu shiga ba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka saba mun karkare suratul rahman insha Allah za mu ci gaba ala barakatullahi ta'ala daga suratul qamar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعربوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر بسم الله الرحمن الرحيم سورة القمر مكية وأن سورة من جرمى وتتسامو سننتا daga ayar farko wato surar wata laraba suna cewa alkamar suna nufin wato wata cikakke idan ko ana maganar jinjirin wata to sunansa hilal yas'alunaka a ahilla amma idan aka ce alkamar yana nufin cikakken wata ah, saboda haka asali wannan sura ta sauka sakamakon kalubalen da kafiran maka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya zo musu da aya gagara gasa in dai shi manzon Allah ne da gaske kuma duk da cewa sun nemi ayoyi da mu'jizoji kala-kala Allah yana cewa man rusilu bil ayati illa takhwifa ba ma saukar da aya ko aiko da aya sai domin tsoratarwa kuma galibi al'adar ubangiji idan ya aiko da aya ko mu'ujiza aka kafirce to halaka ce ke biyu baya kuma ya alkawari ba zai halaka al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba matukar annabi yana cikinsu koko suna istighfari to amma duk da haka domin Allah ya karfafi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kuma tabbatar da gaskiyarsa sai allah ya karbi wannan bukata tasu inda ya kaddar tsagewar wata kamar da suka nema rabinsa ya hau kan dutsen safa ɗaya kuma ya hau kan dutsen ko kan dutsen kuwa'i'an ko kan dutsen abu kubais wanda yake daura da ka'aba wannan aya tana ɗaya da shi surorin makka wanda suka sauka kafin hijira kuma ita ce sura ta hamsin da hudu daga cikin jerin surorin ƙur'ani 114 kuma tana da ayoyi hamsin da biyar kuma babban jigon da take karantarwa zikiru ayatin rusul wa mu'ujizatihim al-kubra ambatan wasu daga cikin ayoyin manzanni da mu'ujizozinsu domin a tabbatar da gaskiyarsu ba wai iya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba surat ta ambaci annabawa da manzanni daban-daban daban-daban da irin ayoyi da hujjoji ga gargasa da Allah subhanahu wata'ala ya karfafe su da su domin mutanensu su yi imani da su su gaskata su to amma da yawansu suka kafirci suka butulce domin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wato su masu faɗa da gaskiya galibi ba wai akan ba su yadda da gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi ba ne a fa'innahum la yukadzibunak Allah ya ce ba kai suke karyata ba kai sun san akan gaskiya kake Alakin na zalina kamar ya ce Allah ya jahadu." wato suna jayayya ne da ayoyin Allah kuro saboda haka waɗansu da yawa sun san manzannin Allah gaskiya suke fada kamar da aka taɓa tambayar abu, wai kana tuhumar annabi muhammad da ƙarya ne ya ce ko kusa ya ce muhammadu ba ƙarya yake ba gaskiya yake faɗa aka ce to me yasa ko kafirce masa ya ce haka kawai da mu da gidansu muna gasa su ciyar da alhazai mu mu ciyar su shayar da su ma mu shayar su yi kaza mu mu yi kawai rana tsaka sai a ce wai wai manzan Allah ya fito daga gidansu to mu kuma ya zama yi mu kamo su kenan don haka wani lokacin hassada takan hana mutum ya bi gaskiya kamar yadda hassada ta fito da iblis daga gidan aljanna hassada ta maka dan annabi adam a wuta hassada ta ƙasƙantar da 'yan uwan annabi yusuf abinda suke gudu na kar ya samu ɗaukaka da daraja a duniya a ƙarshe ba su yi nasara ba saboda haka sau da yawa hassada takan hana mutum yadda da gaskiya a ƙarshe kuma abin da yake hasadar Allah subhanahu wata'ala ya gajiyar da shi ya kuma nuna masa abin da baya so in bai tuba ba saboda haka Allah da ya karbi wannan bukata tasu da suka kalubalanci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan shi din manzon Allah ne da gaske to ya sauko musu da wata kuma ya raba shi biyu rabi akan dutse kaza rabi akan dutse kaza kuma wannan al'amarin ya tabbata a tsawon tarihi hatta masu binciken duniyar wata musamman jami'an hukumar nan ta binciken sararin samaniya national american space agency nasa sun tabbatar da ƙwarƙushin tsagewar wata da kuma ɗinkewarsa yan za ka yi bincike a google musamman abin da ya shafi duniyar wata za ka ga waɗannan bayanai da hujjoji da dalilai da suka bayar na tabbatar da gaskiyar Alƙur'an. Allah ce iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar ay qarabati sa'a wal qiyama wa shaqqa al-qamar ay infalaqa filqatayn ala abi qubais wa qu'ayqan ayatan lahu sallallahu alayhi wa sallam ولا يلتفت إلى ما نقله الآحاد من العدول فإن القمر انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل ولا يلزم أن يستوي الناس فيه لأنه آية ليلية وأنها كانت باستدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من, من الله تعالى عند التحدي وقد سألوا فقال اشهدوا كما رواه البخاري ومسلم ubangiji subhanahu wataala ya ce alkiyama ta kusa wan shakkal kamar wato saboda wata ya tsagi wannan tsagewar watan na ɗaya daga cikin alamomin tashin alƙiyama. kamar yadda su suka nema kuma annabi ya addu'a kuma watan ya tsage kamar yadda suka nema har ma ke kafa musu shaida yana cewa fashadu, ku zama shaida abinda kuka nema gashi kuma ba masu na garin makka ba hatta waɗanda suke 'yan karauka wanda suka tafi fatauci ayarinsu da ya tafi sham su suna zumuɗin su zo su kawo labari da ɗumi-ɗumi makka cewa sun ga wani abin mamaki rana kaza dare kaza ko sun lura da wata ya tsage ashe su ba sani ba ashe a garin makka ma aka yi kurin kusa amma duk da haka wanda allah ya rubuta masa bata wato sai ƙara lamba cikin batansa maimakon su sallama su risina su kuma tabbatar da gaskiyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan kalubalen da suke masa da kuma kula ɗin da suka ce masa allah ya bashi ikon ce musu cas amma sau da yawa kamar da na faɗa su masu jayayya da gaskiya wani lokaci ba wai saboda tuhumar annabawa ko masu da'awa ba ne a magana ce ta hassada da kyashi gaba ɗaya ma sai suka tashi daga wannan layin suka koma tuhumar manzan Allah kuma da sihiri ce wannan tsaba sihiri ne da tsagwaron tsafi irin na muhammadu kur. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر duk sanda suka ga wata aya ga garagasa su kafirai yu'ridu wato sai su bujiri su yi watsi da darasin da ke cikin wannan ayar waya ya ƙulu ka ji suna cewa haza sihirun mustamir wannan wato wani irin gagarabadan kwarce ne da kuma wato rufa'idu sihirun mustamir ay sihirun qawi min almarra alquwa aw da'im wato ce wani irin kwarce ne wanda yake mai ban mamaki kai muhammad ya kware wajen iya sihiri da bokanci wal kamar yanzu za ga wanda suke yaki da gaskiya galibi suna zuwa da abin da zai ɗauke hankalin mutane da gangan sai a ƙirƙiro wata matsala dagula lissafi don a ɗauke tunanin mutane da hankalinsu daga wata aika-aika to maimakon su sallama su rasina wa gaskiya sai suka ɗauke hankalin gama garinsu mabiyansu cewa kai yi da muhammadu ƙwararren mai tsafi ne saboda haka don ya sa wata ya tsage wannan duka tsafi ne da rufa ido daga nan sai aka tafi da hankulan gama gari a aiko aiko aiko aiko aiko aiko wannan yana da cikin wato sihiru tiwala a sa gama gari a karkatar da tunani da kwakwalen gama garin mutane su so abin da yake na ƙarya ne ko su ƙi abin da yake na gaskiya ne wannan sihiri ne da an daɗe ana yi a duniya da haka fir'auna ya nasara da sauran masu fada da gaskiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya musu ce da cewa fasta khaffa qaumahu fa ta'u yayyawo da hankulan mutanensa su kuma suka bi shi innahum kanu qaumun fasiqina dama su din ma dai tantiran fasikan mutane ne saboda haka ran da kom ne karatun dan kama kazzabu wattabu ahwahu suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan gagarumar aya da ya zo da ita daga Allah wattaba'u ahwa'ahum kawai suka bi soye-soyen zukatansu fil batil a cikin ƙarya duk wanda yake fada da gaskiya za ga san rai da san zuciya su ne wato ke masa jagora su suke masa ziga-zigi ga gaskiyar zuciyarsa tana gaya masa kaza ne gaskiya amma kuma san zuciya ya hana shi ya sa ya yi wa gaskiya walan kenuwa da kuma shatale to haka su ma suka karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi san zuciyarsu wa kullu amrin mustaqir amma kuma dukkanin al'amari sa dai wato tabbatacce ne zuwa ga aljanna ko zuwa ga wuta duk ma hanyar da mutum ya bi ko ko duk ra'ayin da mutum ya ɗauka magana ce ta lokaci likulli naba'in mustaqar wa sawfa ya'lamun ko wa sawfa ta'lamun a likulli ajalin kitab ku je ku yi ta yi mu ma muna yi ko akwai lokaci akwai wa'adi akwai matattara akwai wajen raba gardama shine Allah yake gaya musu kullu amrin mustaqir kowane al'amari da ɗan adam ya yi na alheri ko na sharri to yana da matabbatarsa ta ƙarshen ƙarshe ko a gidan aljanna ko a gidan wuta walaƙad ja'ahum min al'amba'i ai walaƙad ja'ahum min al'akhbar li'ihlaki al'umamil mukazziba lirusulihim ma fihi muzdajar ai a sha'ul ladhi yusjiruhum haƙiƙa wato labarai na annabawan farko da al'ummominsu da yadda aka dirka ke waɗanda suka karyata manzanninsu ai duk bayanan da tarihin da labaran ai duk sun zo musu sun sani sarai kuma da ya kamata a ce waɗannan labarai wato sun zame musu izina da kuma gani gawa ne, domin ya ishi wani tsoron Allah waɗannan labarai suna kunshe da musdajar wato abinda zai wa mutum linzami ya ishe shi darasi ko izina kuma ya masa tsawa a kan ya dawo daga san zuciya ya bi gaskiya ai wasdajaratu ko wasdajartuhu ai nahaituhu bi gilza wa ma mausula au mausufa ma'ana dai waɗannan labararka na manzannin farko sun isa su zama darasi kuma su zama gani ga wani don ya shi wani tsoron Allah to amma ina amma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu Allah ce hikimatun baliga fama tugunin nuzur wato hikima ce ta koli koli mai isa makura ko mai isa matuka wajen kama hankali da kwanya da kwakwalwa hikima ce cikakkiya sai dai abubuwa na gargaɗi da aka yi taiwa kafirai da masu bin san zuciya ta tugunin nuzur ba su yi musu amfanin komai ba ɗaya eh, wanda mai rabon shan duka an ce baya jin kwabako sai ya sha to haka su ma duk waɗannan ayoyi da manzanni suka zo musu da su waɗanda suke gagara gasa waɗanda suke tabbatar da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yadda sun rasuna ba sai suka doge a kan bin san ransu da kuma bin jagororinsu shugabanninsu a kan bata da san zuciya har allah subhanahu wata'ala wato ya ɗauki mataki na ƙarshe a kansu jam'u nazir wannan fama tugunin nuzur wato masu gargadi ba su amfanar musu da komai ba bi ma'ana munzir ai al'umur المنذورة ما للنفي أو الاستفهام الإنكاري وهي على الثاني مفعول مقدم فأي غناء تغني النذر معناه duk yadda ka kai ka shiryar da mutum ko ka nusar da shi idan Allah ya rubuta shi shaƙi dan wuta ba za ka iya ba afa anta tunqidhu man fin Allah yana gaya manzo Allah shin kai ne zaka tsamar da yan wuta ba za ka iya ba saboda haka lasta alaihim bi musaitir kai dai kai abin da za ka yi na isar da saƙon Allah subhanahu walla an hum. wato kawai ka rabu da su ka rabu da su kai dai ka isar da abin da aka ɗora maka na isar da saƙo kuma ku saurari ranar raba gardama yau mai yadda da'i ila shay'in nukur wannan rana ta raba gardama ita ce ranar da mai kira zai yi kira ranar da mai yi kuwa zai yi kuwa ranar da mai busa ƙaho zai busa shine mala'ika israfil alaihi salam to ku saurari wannan rana ta raba gaddama yau mai da udda ila shay'in nukur ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abu wanda yake wato abin kyama abin ki musamman a wajen kafirai arna eh shine shay'in nukur ai ashay'ul munkar amma a wajen wa a wajen kafirai da kuma waɗanda suke yan sharholiya yan tamori saboda tsumin da ke cikin wannan rana na hisabi da ahwalul qiyama kamar yadda mai kira zai kira cewa يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتنفرة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يا ku kasusuwa da suka riddige ya ku jijiyoyi da suka kakkatse ya ku tsoka-tsoka da suka wargaje ya gashi gashi da suka dagargaje dukkaninku Allah yana umartar ku koma yadda kuke ku haɗe cas domin ku je ranar raba gardama Allahu akbar Allah mana mai kyau saboda haka wannan rana za ta zama wato a barki a wajen mara gaskiya ko a wajen kafirai shine yau mai da'uda ila shay'in nukur ranar da mai kira zai kira zuwa ga wani abu wanda yake abin ki ko abin kyama wanda marasa gaskiya ba sa son zuwan wannan rana khushan abu saruhu za su tashi wato suna masu kaskantar da kawunansu ko da idan dinansu da kaga idan dinan kafiri ko munafiki ko mujirmi ko fajiri za ka ga alamar yana cike da tsoro da firgici da kaskanci khushan kamar da ya ce wajuhun yawma izin khashi'a ko ba khushu'i irin na tsoron Allah ba yawwa akwai da kaga mutumin da yake cikin firgici da kake kallon fuskarsa da idansa za a gan cikin tsoro da fargaba da kaskantar da kai a ba irin na tawaru ba irin na zilimi da kuma tunanin abin da zai je ya zo khusha an saruhun wato za su tashi suna masu kaskanci idan dinansu za su fito daga cikin kaburburansu kamar dai su ɗin waɗansu fari ne da aka tarwatsa su ya kharujuna min al-ajdasi ka annahum jaradun muntashir kamar waɗansu fari ne da suka tarwatse yanzu idan gungun fari suna zaune sai wani ya zo ya tarwatsa su ya suke yi kawai kama gabansa ko in ba ka yi ba ni waje to haka mutane musamman kafirai za su taso da kabari ta ko'ina za ka ƙasa tana cewa wato mutane suna ɓuɓɓullowa ta ko'ina watakila ƙarƙashin ɗakin kama akwai kabarin wani yana kwance ta ko'ina al'ummomi miliyoyi ko biliyoyi da suka rayu a wannan duniyar allah ya lebar ɗinsu ya ruguje su wajen garinsu ya zama kufai har ya zo ya zama saura har ya zama daji waɗansu daga baya kuma su zo su kuma su sake raya wannan wajen su sake gina shi su ma haka su mutu su tafi wajen ya rushe waɗansu su gada haka haka don haka allah subhanahu Wata'ala ya nuna mana cewa ƙasa tana shaƙe da lodi babba to ranar lahira duk za ta yi tumbudin wannan lodin da yake cikinta yau mai izin haddisa akhbara bi na rabbaka wahala. sannan allah ya ce alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amuwata. an sanya ƙasa kamar wato ma'auni guda biyu ɗaya a sama ɗaya a ƙasa a bayan ƙasa rayayyu suna rayuwa a cikin ƙasa matattu suna ciki suna jiran lokaci da waje. to wannan ranar da aka yi busa ya na min al'ajdasi za su fito daga cikin kaburbura ka annahum jaradun muntashir tamkar dai ka ce su mutane wato fari ne waɗanda suka tarwatsi suka kowa ya kama gabansa yadda za ga ana ta tuttuɗowa la duruna aina zahabuna min al wal haira idan mutane sun taso musamman kafirai ba su san ma mai ke faruwa ko ina za su ko ko me za su yi ba saboda tsoro da dimuwa na ila da amma kuma duk da wannan ɗimuwar wato dukkaninsu kowa yana gaggawa ya nausa ya tafi inda yake jin ana kira inda mai kira yake kira ai musri'i na madina kawo. suna gaggawa kowa ya miƙa wuya ana tafiya zuwa wajen wanda yake wannan kiran ko yake wannan busar muhti'ina ila da'i kolul al-kafiruna haza yawmun asir suna cewa kai wannan rana da tsanani take ayi sa'abun alal kafirina wannan rana tabbas tana da tsanani akan kafirai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce yawun asirun alal kafirina ghairu yasir ranar lahira tabbas rana ce mai tsanani musamman akan kafirai ba ta da sauki ko alama Allah kiyaye na'am كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر to kamar yadda ya gabata wannan sura tana kunshe da bayanai na manzanni da suka gabata da irin ayoyi da mu'ujizojin da Allah subhanahu wata'ala ya karfafe su da su da kuma irin amsa wadda al'ummominsu suke musu ko karyatawa da kuma sakamakon da yake biyo baya don haka allah subhanahu wa ta'ala sai buɗe mana da farkon manzanni a duniya annabi nuh alaihi salam wanda shi allah ya fara turowa a matsayin manzo jakada bayan shuɗewar annabi adam da annabi idris alaihi salatu salam. da shekara dubu kamar yadda tarihi da hadisin ibn abbas suka nuna nabi adam ya rayu shekara dubu akan tsantsar tauhidi kanan nasu ummatan wahida to bayan da annabi adam ya bar duniya hakanan 'ya'yansa da jikokinsa malamai masana su ma suka gushe to sai shaidan ya dawo da mutane ko ya bullo musu da bautar gumaka ta hanyar sa su su kera mutum mutumin salihan bayi wa kalu la tadharunna alihatakum wa la na waddan wa la suwa'an wa la gutha wa ya'uqa wa nasara. duk waɗannan sunayen manya-manyan salihan bayan Allah ne masu wa'azi da kawo gyara da suka mutu sai iblis ya kimsa mutanensu cewa da bai kamata a mance da waɗannan bayan Allah gwaraza ba don haka kowa a je a kera mutum mutuminsa a inda yake zama yake wa'azi ko yake karantarwa domin a rika tunawa da shi kamar dai da wannan ɗabi'ar har yanzu tana nan a wajen waɗanda suke kafirai ko waɗanda ba san addini ba idan wane ya mutu sai mutum mutuminsa ko a samu katon hotonsa a liƙa to daga nan iblis sai ya riya wa 'ya'yansu da jikokinsu cewa to ya kamata kuma bauta a riƙe musu bauta su ma iyayensu abinda suka yi kenan to sai allah ya fara turo wa duniya manzanni kuma annabi nuhu shine manzo na farko da allah ya turo wa duniya wanda ya kwashe kimanin shekaru 950 yana wa'azi kurum shekara dubu ba hamsin wannan wa'azi duk wani salo na wa'azi ba wanda annabi nuhu bai yi ba ya yi da rana ya yi da daddare ya yi cikin taro ya yi ɗaiɗaiku ya bi su gida-gida allahu akbar ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أما ديك تركشن سياني أشكرا أريتر دهم nan? an ce ƙolu ƙolin adadin da suka yi imani da shi mutum casa'in ne ɗari ba goma a shekara dubu ba hamsin ko ɗari ba su kai ba ma'ana idan ka raba shoɗin ɗin za ka ga sai bayan shekara tamanin mutum ɗaya yake musulunta yayin yi wa'azi na shekaru tamanin da na samu mutum ɗaya musulunta to kuma duk da haka su waɗannan da suka musulunta ɗin kullum sauran kunzumi da dandazon arna suna ƙoƙarin mai da hannun agogo baya suna ƙoƙarin su sa su yarda kuma dai a ƙarshe Allah gaya masu cewa lan umina min qaumika illa man da aman kaga nuhu ba wanda zai imani fa kuma yanzu daga mutanenka bayan waɗanda suka yi imanin shi ko da ya ga haka ya ce to tun da dai tarkacin tsiya ne rabbi la ta zara kafiri na min alkafiri na dayyara karkabar kowane arni a ban kasa saboda in ka ba su a raye barna ce ɗayan biyu yadhillu ibadak su batar da bayanka da suka musulunta wala yalidu illa fajiran kafara kuma su ba za su haifi kowa ba sai wanda yake tantirin kafiri fajiri to me amfanin su ta wadaka yi addu'a to shi ne Allah yake hakaito mana shi annabi nuhu da irin kwaramniyar da ya sha da mutanensa بعد kalami fi آية شقاق ihdal alamatil kubra الكبرى على قرب sa'a الساعة وتكذيب الناس biha bayan da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan aya ga gargasa ta tsagewar wata ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin da ke nuna kusantowar alkiyama da kuma yadda kafiran maka suka ƙaryata wannan aya atba ta'ala amsalan min ayatin rusul sabiqin aw salifin sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya biyo da bayani game da ayoyin manzanni magabata wa jaza'a ko wa jaza'an min umamihim da kuma sakamakon da ya biyo baya na karyatawa da al'ummominsu suka yi musu faƙala sai ya ce ka kazzabat qablahu wahi? su mutanen maka da suka karyata kai za Allah suka karyata wannan aya ai ba su ne farau ba gabaninsu mutanen annabi nuhu sun karyata annabinsu su kuma su ma sun karyata ayar da annabinsu ya zo musu da ita Zabu abdana suka ƙaryata bawan mu annabi nuh wa majnunun shi suka ce ma wai yana da halinka yana da tabin hankali wasdujir suka dinga kyararsa da yi masa tsawa da abubuwa na iya shege kala-kala da cin zarafi da ɗan kira irin da yadda har yanzu masu faɗa da gaskiya wato suna da misali in an hango ka kai mai addini mai riko da sunna a riƙe maka ɗan kira ana ya ustaz <laughs> to aga tarihi ne yake maimaita kansa shi ma annabi nuhu bayan an karyata shi kuma zujir sai a riƙe masa tsawa ana kyararsa da mutuncinka da komai annabin allah yanzu misali ko ko jakadan shugaban kasa ne ko jakadan gwamna ya zo gari a dinga ya masa tsawa yi masa dan kira me zai biyo baya <laughs> idan ya je kai rahoto to ballantana wanda yake manzan Allah jakadan Allah zuwa duniya a ƙin imani da shi a ƙi saurarensa kuma a ƙyaba shi salin alin a yi masa cin fuska da cin zarafi to duk waɗanda suka yi wannan labarin bai musu kyau ba domin bayan da suka ƙaryata annabin Allah suka kyare shi suka tuhume shi da hauka suka dinga masa isgilanci kala-kala da ya ga rashin mutuncin ya kai fada'a rabbahu sai ya kai ƙara wajen Allah Ubangijinsa yadda ya kira Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijinsa anni maglubun fantasir ya Allah lallai ni an rinjaye ni an fi ƙarfi na ya Allah ka kawo mun taimako ka kawo mun ɗauki to idan ko annabi ya kai kuka wajen Allah to ka san abin da zai biyo baya ba mai sauƙi ba ne in dai ba a tuba ba ko yawwa ne fada arabahu ya kira ubangijinsa ya kai kuka an ni ko in ni maglubun fantasir tabbas ni kam an fi ƙarfi na ya Allah an rinjaye ne fantasiyar don haka ka kawo mun ɗauki ka kawo mun taimako aikuwa wato ubangijin sai amsa masa kai tsaye fafatahna abuwa ba sama'i mun munhamir bayan da ake masa umarni ya kera wannan jirgin ruwan hamshaki wanda zai ɗauki duniya waje'alna zurriyata ta humul baqin shi ma kera jirgin ruwan tare da jagorancin mala'ika jibril alaihi salam yana nuna masa yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza daga nan kuma sai shakiyanci ya ƙaru. a nuhu wazi ya gagara kuma an koma kwale-kwale da kafintanci <laughs> ya gama jirgin ruwan ma suka zo suka dinga shigantaka kala-kala sai a zo a kalli jirgin ruwan a zagaya ana ta dariya ana a ah, ashe nuhu ba dama yaushe ka koyi kafintanci a shiga a zagaya shakiyancin kuma sai ya karu sai ka dinga shirga kashi a ciki da yin fitsari da iya shige kala-kala annabi nuhu ya sake kai kuka wajen allah allah ya ba shi haƙuri ce da kansa za su zo su kwashe tsiyarsu daga nan sai allah ya rafke su da cutar kazuwa ka san yadda dai kazuwa take da cin rai kawai baka da aiki sai susa a sosa nan a sosa can to wani ya je kashi ran nan a kwalaku a jirgin ruwa annabi nuhu sai ya goce sai ya fada cikin kashi a kawai ba sai kazuwarsa ta warke ba yanzu yana ba da kai ina ka samu maganin kazuwa ya ce wallahi kashin da ke cikin jirgin ruwan annabi nuhu ai jirgin ruwan nuhu to wannan ma sai je ya burgima a ciki sai ya warki wancan ma sai je ya burgima a cikin kashi <laughs> sai har kashi ya kare karkaf daga nan sai mutum ya zo da ruwa ya wanka ya wanka ya tare sai je ya wanka da ruwan kashin sai ya warki sai da suka wanke kashinsu tsab kamar yadda suka yi to daga nan da wa'adi ya zo kamar yadda Allah ya nuna masa cewa hatta idza jaa amruna wa farat tanur a lokacin da kaskon tuya yayi tsiri da ruwa to daga nan annabi nu ya bada umarni ga dukkanin wato mabiyansa cewa a je a hau jirgin ruwa haka kuma Allah ya dinga turo dukkanin wani jinsi na halittar kaf walau halitta ta ruwa ce ko ta sama ko tsuntsaye duk allah dinga turo samfur mace da namiji mace da namiji mace da namiji suna tawa wannan jirgin to don allah ko wannan bai sai zama wa mutane alama ba kai kana isgilanci ga sauran halittar allah in ba ka yi ba ni waje kowa waɗanda allah ya ƙaddari a matsayin spacemen waɗanda za su tsira su rayu sun zo suna ta shiga duk jinsin halittar Allah ko ko kun koma gefe kuna kallo kuna dariya amma dai a tsarin Allah kuma ko sun so sa waɗin ba za su iya hawa ba tun da dai kafirai ne lokacin da azaba ta zo ko mutum ya so ya gudu ko ba zai iya gudu ba har iblis ma sai da ya hau wannan jirgin ruwa ya zo ya nemi izinin annabi nuhu ya ce kai wane ne ni ban san ka ba a cikin na ko a cikin mutane na <laughs> ya ce shi ne iblis <laughs> ya ce iblis ya eh. yi to kai iblis mai kawo ka mai haɗa ka mai gamin ka ya ce ba Allah ya mun alkawarin rayuwa har ƙarshen duniya ba kuma dai na san duk wanda bai shiga wannan kwale-kwalen ba an gama da shi saboda haka Allah ya amsa mun don haka dole <laughs> eh. Eh. Allah ya bashi tikitin rayuwa so kaga shi iblis duk abin da yake dan duniya yana sani sai dai dilmiyar da wanda Allah ya rubuta masa halaka a ƙarshe kuma ya zame maka gwalo wa kana shaitanu lil insani khazula saboda haka Allah ya ce fafatahna ba sama'i a wata ƙira'a fafatahna muka bubbuɗe ƙofofin sama bima'in munhamir wato da wani irin mamakon ruwa aka dinga wato zub da ruwa ba kautawa daga sama daga ƙasa kuma fajjarna al'arda uyunan ita ma ƙasa muka bubbuɗe ƙofofinta ta dinga bulbular da ruwa da idan dina ruwa yana ta bulbula falta ƙalma'u da ruwan sama da na ƙasa wato sai suka haɗu ala amrin kadu kudir a kan wani al'amari wanda dama can an tsara shi an kaddara shi an yi masa wa'adi Wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur muka ɗauki annabi nuh da shi da sauran bayi waɗanda suka yi imani da sauran halitta ta ubangiji muka ɗauke su ala zati alwahin wato a kan wannan jirgin ruwan wanda aka kera shi da wato allunan katako wadusur da kuma kusoshi ba da haka kai ba katako da kusa to a ganin wato wani bangare ne na civil engineering wanda in za a yi maka fashin baki a yi bayani filla-filla a zazzakulo daga nan wato kafintanci ya samo asali wanda kafintanci sana'a ce babba da ita ake yin kwale-kwale da ita ake gadaje da ita ake ƙofofi musamman ƙofofin zamani na alfarma irin 'yan taki da in ka ga yadda ake yanzu ta kai jallin manya-manyan gine-gine dogaye masu hawa 100 masu hawa 200 irin na malaysia ko irin na dubai ba da bulo ake yi ba kawai filolin ake yi da bulo amma ciccikewa da rarrabawa duk da katako ake yi don kada ya yi nauyi a sama ya rikito da wuri to filolin su ne ake yin su da da siminti da rodi amma cike-cike finishin din za ga da katako ake yi da plywood sauransu da sauransu to shine wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur muka dauke shi akan wannan jirgin ruwa wanda aka ƙera shi da wato allunan katako da kuma kusoshi a kai allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki annabi nuhu da kuma waɗanda suka yi imani da shi ta jiribi a yunina wannan jirgin ruwa yana zagayawa yana kai kawo a kan idanmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsaronmu da kariyarmu jaza'an liman kana kufir Allah ko ya yi haka ne a matsayin sakayya tun daga duniya ko mataki ga wanda aka kafir cewa wa huwa nuhu alaihi salam wa ƙuri'a jaza'an liman kana kafara bilbina'i lilfa'il ai ugriqu iqaban lahu idan ka karanta jaza alliman kana kufir sakamakon wanda aka kafircewa aka yi masa butulci to shi annabi nuhu kenan Allah ya masa sakayya in kuma ka karanta jaza alliman kana kafar wato sakamako mummuna ga wanda ya kafircewa Allah ya kuma yi tutsu ga annabin Allah ga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi annabi nuhu kenan alaihi salamu ala nabiyina walaƙad taraknaha ayatan Allah ce kuma wato wannan al'amari da ya auku na ruwan tsofana da kuma dilmiyar da arna da tserar da musulmi ƙarƙashin annabi nu ya ce wallahi mun bar wannan a matsayin aya ga wanda zai ɗauki darasi ko ya ɗauki izina fahalmin muddakir shin ko akwai mai tunani da ɗaukan izina da kuma ɗaukan darasi a cikinku ya ku kafar maka fahalmin muddakir shin ko akwai wanda yake mai tunani da ɗaukan izina da gani gawa ne ya shi wani tsoron allah wannan tambaya ce ba ta neman amsa ba tambaya ce ta jan hankali tambaya ce ta gani ga wani ya shi wani tsoron Allah duk wanda ya fito na fito da gaskiya duk wanda iya gaskiya tutsu to ka kirga masa kwanaki ka ba shi lokaci a zai zama tarihi in bai tuba ba Allah kiyaye Allah ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كتب به نعم عليكم السلام

ana kallon bukata ne yanzu mutum zai rayu bai ci abinci ba watakila har sati guda amma ruwa eh zai yi rayu kwana bakwai bai sha ruwa ba to ana kallon tsananin bukata musamman in ka kalli hadisin karuwa da ta shayar da kare ko karuwa ta shayar da kare duk kaulasan ne mara amfani karuwa ba su kare amma allah subhanahu wa ta'ala ya mata tukwicin gidan aljanna saboda tausayin da ta nuna wa allah don haka dan adam ya fi bukatar ruwa fiye da abinci so kila shi yasa an dubi tsananin bukata ne aka ce afdalu abin da ya fi tsananin lada na farko dai an ce khairun nasi manyan yanfa'un nasi mafi alherin mutane shi ne wanda ya fi amfanar da mutane to kuma a wajen amfanarwar ai ba abin da mutum yake bukata fiye da abinci da ruwa to kuma ruwa ya fi abinci muhimmanci don haka aka ce wato sadakar da ta fi lada ita ce shayarwa musamman a yanayin da mutum ya galabaita ya rasa ruwa tare da cewa wannan ba yana nufin ka ɗauki rayar ruwa ka watsar da abincin ba ne a ka yi sadaka da abinci ka kuma yi sadaka da abin sha yanzu idan mutane sun yi azumi misali mai suke fara bukata tsakanin tuwo da ruwa ruwa so haga idan mutum ya galabaita da kishirwa da yunwa ruwa yake fara bukata to an kalli inda bukatar ta tsanani shi yasa aka ce afzalu sadaka Hmm. ba wai don ciyarwar da sauran sassa ba su da lada ba amma da yawa kaga wato nan ana koya mana fiƙihu sadaka idan za ka yi duk abin da za ka yi akwai faza'ilul amal ayyuka masu ɗimbin lada ka je kana ɓata lokaci irin na mai bidi'a ya ji ta wahala akan aikin da ko dai ba shi da lada da yawa ko ma ba shi da asali ya bata lokacinsa ka rika zaben fada'ilul amal yanzu misali kamar dan kasuwa ne irin na dauri wanda zai tashi niki-niki yana bin kasuwannin ƙauye a lahadi ya kwashi kaya yana gujungu litinin yana shuwari juma'a yana kaza mai gatari wane ne yana mai aduwa duk ya kara da ko ina da shi da yake wannan jigilar watakila ya je ya kasa kaya tun da hantsi har wato zuwa almuru a ƙarshe kila abin da zai samu bai wuce dubu goma ba da ɗan kasuwar da yake business online yana zaune amma ta hanyar intanet ya yi wato sana'a ya yi business dubai ya yi china ya tafi ina haka cikin awa ɗaya ko awa biyu ko uku sai ga ya tashi da ribar wajen miliyan kaza da shi da wancan duk business suke da shi da wancan wane ne huwayo <laughs> to haka ake son mutum ya kula da fada'ilul amal ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa suna da gwaggwaɓar lada yanzu kamar zikiri wanda ya hailala ɗari a kullum mai manzo Allah ya ce ya rubuta masa lada ɗari a goge masa zanubi ɗari a ɗaga darajarsa haka a ba shi lada kamar ya yanta bayi goma na salsala annabi ismail ya samu garkuwa da kariya daga shaidan har yamma ba wanda zai samu lada kamarsa sai wanda ya irin nasa ko ya ɗara shi ko ko a'a da aka ce tafiya masallaci wanda ya tafa kafa duk takun da ya yi lada kankara zunubi promotion da ɗaga daraja misali wanda ya tafi masallacin juma'a kafa da wuri ladan ibada shekara kamar ya yi umara kamar ya yi haji kamar kaza kaza kaza kaza misali ko ko wanda ya je zai shiga kasuwa ko shopping complex ya yi wannan addu'ar ta shiga kasuwa ko wannan zikirin an za Allah ce za a rubuta masa lada dubu sau dubu miliyan ɗaya kenan shi yasa sahabbai ta kanas mutum ba abin da zai saya sai tashi ya je shiga kasuwa ya mata shiga shantin kadangare kawai don yi wannan addu'ar ya samu wannan ladan miliyan ɗaya ya shiga ta nan ya fita ta can to shari'a dai tana faɗin wannan wato fada'ilul amal yana daga cikin fiqihu da wayo mutum ya san waɗannan ayyukan masu gwaggwaɓar lada ya rike su maimakon kamar da na baka misali da tsarin kasuwanci na dauri na gargajiya an ce sabotar kyanwawa kawai saboda ka saba mutum ya zama ɗan ra'ayin riƙau baya karɓar canji yawa da kuma wanda yake tafiyar da abubuwan a zamani zamani riga to in mutum ya rike wannan sai ka ga yayi abu dan kaɗan amma ya samu gwaggwaban lada mai yawa tunda dai ladan nan shine guzuri na lahira kamar kai ne za ka tafi aikin hajji baɗi kai ta tara kudin guzuri kai ta tarawa kai ta tarawa kai ta tarawa da wanda ya tafi da guzurin babbar kujera wajen dala dubu biyu haka da wanda ya tafi da karamar kujera dala ɗari biyar da ya suke a can a haka ba ɗaya ba ne ko to haka kuma wajen kashe kuɗin shi kansa za ga da yawan mutane in sun ji waje musamman aikin hajji ba su da fikihun kashe kuɗi hamburin burin hayan da mutum ya shiga kasuwa sayo banza sayo wofi da haɗama da zari tun yana madina ya kashe rabin guzurin na kayayyakin tsaraba ya tashi da kaya lodi niki-niki kafin je makka wato ya zama fafalolo duk ya kashe kudin wajen tsaraba hatta na abinci ma babu sannan a zo wajen awu da sikeli na masu jirgi duk wanda ya ƙara a ce kilo ɗaya za a caje shi kamar riyal ɗari to nan kuma ɗayan biyu ko dai gwanjan kayan da sauran alhazai ko kuwa yana ji yana gani ya zubar da wasu ya ɗebi iya wato kilo ɗin da aka bashi to haka wanda yake da fiƙi da wayo kaga in ya je haji ba abinda yake da kudinsa illa ya ci ya sha ba zai sai komai na tsarawa ba sai an je an yi zaman mina an yi jifa an dawo maka, an sanya ranar tafiya ya rage kwana kaza sannan mutum ya je ya shofe shi ma kana yi kana aunawa kana yi kana aunawa balantana mafi yawan abubuwan da ake tsaraba nan duk ga su a haji kyam ko a irin su walkiya ko a irin su sahad manya-manyan shagunan nan duk kayayyakin da kake nema za ka iya sayan su a nan amma da yawan mutane da yake ba su da wannan fikihu sai mutum ya je jefa kansa a cikin matsala abin da ya je da shi na guzuri masu jirgi su karfi wani sai ga a caje shi wajen riyal dubu riyal dubu kuwa fa naira nawa ne yanzu riyal dubu ina jin don kowane riyal ɗaya naira casa'in da wani abu ne a kan kilo da abu kawai sai a caji mutum wajen <laughs> naira miliyan ɗaya so kaga wannan misali ne na ballantana na lahira kuma shi ma da ladan za a yi biyan bashi to in baka je da lada mai yawa ba duk wahalar da ka sha sai a kwashi ladanka a bai wani wani malami ya ce abu mai ciwo in ka zalunci arni ko dan wuta sai an zo an yi kisasi an kwashi ladanka an biya shi kuma a wurga shi a wuta ko a lalata aikin kai bai maka amfani ba shi bai mara amfani Allah kiyaye wallahu Allah ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين